dr rabi'u sheikh muhammad mustapha imam mai ne da aka fi sai da malam madu mustapha da dama sun yi darussa a wannan masallaci mai albarka insha Allah so ba bukatun na tsawaita sheikh muhammad mustapha hafizahullah na sha ambatun sunansa a darasi da dama a nan ko a tafsiri so ina ga ba bukatan a nan ma sai na maimaita bismillah akarbakallah jazakumullahu khairan إن شاء الله تشرفنا بحضوركم وأنا أيضا أقول كما قال الأخ جابر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وجزاكم الله خيرا albarka ya gafarta mana zunubanmu ‘yan uwa mun san cewa muna da kalubale a wannan ƙasa ɗaliban ilimi kuna samun irin wayannan darussa mala a cikin nasihansa ya faɗa ya ce ba wai ku ji ba ne a ji a tabbaka sannan kuma limaminmu da ya mana sallar maghrib ayoyin da ya karanta ina fatan ban manta ba ya fara da faɗin Allah subhana ya ayyuhan ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallu anhu wa antum wa la takunu kal ladina qalu sami'na inna sharra ad-dawabi 'inda Allah summul bukum alladina saboda haka wajibi ne mu mai da hankulanmu ga darussan da ake bamu darasi yana bukatan muraja'a yana bukatan tabbakawa kuma samun irin wannan lokaci wannan yanayi irin wannan majalis na ilimi a irin wa'annan wato 'yan uwa da Allah ya ba su kaifin kwakwalwa na hadda da bayarwa da sadaukarwa gaskiya abu ne ba mai dawama ba Sheikh Zafar rahimahullah ya sha faɗi yana zaune a majalisin tafsiri yana nuna mimbari ya ce wannan mimbari limamin ko yana so ko bai ya so wata ran ba shi ba ne wannan kujerar da yake zaune ya ce ko yana so ko bai so wata ran ba shi ba ne yau gashi mun gani maluma suna mutuwa jahilai kuma ba sa karatu ina muka dosa kuma mun sani daga cikin ashratu sa'a an yurfa al-ilm za a ɗauke ilimi ga munan muna karatun kamar ban maye saboda haka allah muke roka ya ba mu zukata tsarkaku masu ikhlasi masu haddar abubuwa wannan majalisi kamar yadda dan uwa ya faɗa majalisi ne mai girma in ka ce kowa zai yi magana akwai abin magana da yawa kuma lokaci za mu ɗauke wa 'yan uwa wasu suna da uzuri ba san cewa bayan darasi akwai wani zama da za a yi ba saboda haka Allah ya sa mana albarka gaba daya kuma wayannan fuskoki Allah ya hada mu a karkashin inuwar al'arshirin tashin kiyama alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullah